صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين bayan haka muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake kaddara haduwanmu a wannan masallaci mai albarka masjidin Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullahu ta'ala a wannan dare da ya dace da daren sha biyar ga watan a hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da uku daidai da sha hudu ga watan shida miladiya dubu biyu da ashirin da biyu wannan shine darasi na talatin da takwas cikin wannan littafi mai albarka hilyatu ya ilmi wallafar fadilatu sheikh al-doktor sa'ad bin abdul ah, wani bakar bin abdullahi abu zai rahimahullahu ta'ala yau za mu tashi kan gaba na talatin da biyar gaba da yake cewa almuhafazatu ala ra'si malika sa'atu umurika yake cewa daga cikin wasiyoyi da nasihohi da yake yi wa malamai da ɗaliban ilimi shine almuhafazatu ba da kulawa ala ra'si malika akan jarinka kan dukiyanka idan aka ce ra'asul mahal yana nufin kan dukiya wanda in babu shi to dama babu jari idan aka ce jarin kasuwa ana nufin kasuwancin gaba ɗaya ya dogara da wannan jarin ne don haka jarin mutum dama kansa ne don haka sai aka kira jarin dukiya da ra'asul mal kamar yadda kai kanka kaɗan adam in ba hannu da yawa mutane sun rayu ba su da hannaye da yawa mutane sun rayu ba su da kafafuwa amma ba wanda ka taba ganin ya rayu babu kai ba zai taba yiwuwa ba in ba kai ba mutum to haka shi ma duk dukiya da za ka mallaka a duniya to yana da kai wannan kai ɗin ne jari to ka ga rayuwanka gaba ɗaya lokaci ne shine ce almuhafazatu ka ba da kulawa sosai ala ra'si malika akan kan dukiyanka wato akan jarinka jarin dukiyanka asalin arzikin dukiyanka menene shi sai sa cikin baka biyu sa'atu umurika lokutan rayuwanka lokaci shine dan adam ai haka aka samu ganganun magabata da dama akan wannan bayani din irin su alhassan basri wanda yake cewa dan adam ka sani ka ɗin gaba ɗaya lokaci ne duk lokacin da sa'a guda ya tafi a cikin lokacinka to wani bangare na jikinka ne ya tafi in babu wani sa'a da zai tsere maka a rayuwa wanda za ka ce zai sake dawowa yanzu kaga wannan yini na talata da muka gama muka shiga daren talata wannan yinin har abada ba zai sake dawowa ba in ka sake jin kanka a wani talata to wani ne ba dai na jiyan ba amma ba dai na yau ba na yau ya riga ya wuce to shine ga lokutan nan yadda suke saurin tafiya to su ne rayuwanka su ne jarinka ka ba da kulawa matuƙa gaya domin su ne rayuwanka in ba su ba kai don haka ka ba da kulawa a kansu don haka yace alwaktu lokaci alwaktu lokaci kenan magana ne mai matukar muhimmanci da haka ya karrara shi wato ya maimaita shi ya ce alwaktu alwaktu littahasili ka kula da lokaci ka kula da lokaci littahasili don ka samo ilimi kenan lokacin da ka taso kana da kuruciya kana da lokacin neman ilimi ka yi ƙoƙari gaya ka yi ƙoƙari matuƙa wajen ka ga ruwan wannan lokacin ka wajen tattaro ilmuka masu yawa domin duk daman da kake da shi ka nemi ilimi wani lokaci zai zo ka rasa wannan daman gashi kana bukatan ilimi amma ba dama ka lokaci shine babban dama ga ɗan adam da ka samu kanka kana da wani lokaci ko da awa ɗaya ne kaɗai kake da shi a rayuwanka a kullum to ka sake ka yi wasa da wannan awa ɗayan ka rika amfani da wannan awa ɗayan kana neman ilimi a cikinsa fakun daga ɗalibin ilimi ka kasance hilfa amali ka zanto mutum ne wanda yake kullum yana lazimi wato ya lazimci lokacinsa gaya lamu farikan kan ya taɓa rabuwa da lokaci da aiki shi kine ka zanto hilfa amali kana manne kana lazimcin matuƙa amalin da aiki kar ka taɓa wasa da aikinka kenan ko da yaushe zama kar a wayi gare wai kai ga wani lokaci kana nan kawai ɗanki baka komai da ka sa ganka a majalisan hira ko kana kallon fina-finai ko kana in an yi ka ce wallahi yau kawai hutu ba abin da nake wani zai ce wallahi har hutu ya yi min yawa wannan asara ne saboda hadisi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa yake cewa ni'matani maqbunun fihi ma kathirun minan nas akwai ni'imomi guda biyu da yawa daga cikin mutane suna asaran suna rasa ko kuma mutane sun rudu ba sa amfani da wannan ni'ima na farko yace as lafiya galibi mutumin da Allah ba shi lafiya ba kowa ne yake gane fa'idan haka ya mori lafiyan kafin rashin lafiya ya zo ba sannan sai ce wal fara da faraga me faraga shine kawai ga lokaci amma babu abin da yake gabanka in kai dan kasuwa ne mai yiwa an ce yau ba da kasuwa kai dan makaranta an ce yau ba makaranta ɗan manomi ne kai ba a yi ruwa ba ko kuma ba a buɗe gari ba an ce ba fita kaga irin wannan sai galibi sai mutum ya gama wannan lokacin a shashanci sai ya ce bari ya je kunna fina-finan ibro ya yi ta kallo bari ya je majalisa a yi ta hira ana gulman maki da sa ido da shi a yi ta ɓata wannan lokacin a banza to shine faraga to dan adam ba shi da wani lokaci na faraga fa da zai bata shi a banza a shuwa'iyyan haka a babu lokacin da ake batawa mutumin da yake bata lokacin sa ga wuga lokacin ba abun yi bari a je a gama a cata a je a gama a surutai hirarrakin banza wannan bai san ciwon kansa ba ne amma babu lokaci da ake asaransa da haka lokaci sai da ya kai muhimmancin da Allah ya rantsuwa da shi ya ce wa al’afir, Allah na rantsuwa da lokaci innal insana lafi kusur illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa wata bis sabr Za zaka ga in ka karanta tarihin magabata za ga mutane ne waɗanda ba su taba wasa da lokaci da suke da shi ba to musamman ɗalibin ilimi shi kan ma lokaci ya fi matuka a wurinsa sosai da sosai babu lokacin fatawa ko kuma babu lokaci da ɗalibin ilimi zai ɓata ba tare da neman ilimi ba da haka ɗalibin ilimi ya zama ya lazimci aiki to da mai aikin ɗalibin ilimi karatu ne la hilfa ba ba wai ya lazimci shashanci wa baka da takama da hayaniyan gari ba mun shatanci ɗalibin ilimi wai kana ɗalibin ilimi amma za a zo a ganka ka ya awa uku a majalisa ana hirarrakin duniya da kai a hirar nan me ka karu da shi na ilimi ba sai gulmace gulmace ɗalibin ilimi ka ce to wannan lokacin ba abin da zan barin kunno ibro barin kunno ɗan wani in yi ta kallon shatanci da abin nan ba ka da wannan lokaci duk lokacin da kake da shi kallo za ka yi sai ka danno sunna tv shi ma ai kallo kake yi kuma za ka karu da wa'azi kuma za ka karu da ilimi ga tashoshin musulunci yanzu Allah madaukakin sarki ya yawaita mana su ana da sunna tv ana da africa tv ana da manara tv ana da wisal ana da albani tv ma yanzu ga sunan da yawa birjik za ka zauna kana nishadi kuma kana karuwa da ilimi da Allah madaukakin sarki zai kara mata amma wani sai ka je ga ya kunno tashin Indiya akwai tashoshin Laraba fa dan ka samu zaka ji wa'azi kuma ka karu da larabcinka amma ɗalibin ilimi ya bata lokaci a shashin ba a san ɗalibin haka da ɗalibin ilimi da aka baka da takama kana ɗalibin ilimi ne wai kai da kunya duk wani abin da aka zo ana yayin sau kai baka fito an yi yayin da kai ba wannan ba ɗalibin ilimi ba ne na gaske wani yadi ake yayinsa ko nawa ne ko da yaya sai ka buga kai ma an yi zamanin wannan yadi da kai wani takalmi ake yayi wani irin tsinki ake yayi wani irin kaza ake yayi da yadda kowa zai sa ya saka kai ma sai ka sa ka saka na in Allah ya hore maka ka sa mai kyau ka ci mai kyau wannan har kana da lada a wurin Allah amma Allah bai hore maka takura kanka da ka takura kanka zai kai bari ka ɗan ajiye karatun a gefe za ka shiga neman kuɗin da za a yi yayin wannan shadda ko takalmi da kai ne ko wannan ɗinki da kai sai ga ɗalibin ilimi ya daina zuwa yana ƙoƙarin a yi gasan sayan littattafai da shi da haka sai ka ga jikinsa zai mutu ne in yana halartar majalisai ana karatu baya iya cire kuɗi ya sayi littafi amma in biki ya zo za a yi ankon wani duk wani abokai kowa ya tsaya. to shi da kunya ne wai a ce bai wannan dinkin ba ai da kunya a ce bai sabon dinki a bikin wani ba ga kowa yana yi amma fa ba shi da littafin da ake yi wai littafin ba muhimmanci daga ba za a zo a tsaya. sai ga shedan ya zo ta to ko ka sa an nisa an barka a karatun ka jira an ki an shiga wani to shikenan sai ka yi asarar lokacin ka ɗalibin ilimi duk ba a san ka da waɗancan abubuwa ba wasu bukukuwa din a yafe maka a babban ne a wurin biki ba ko yi hakuri mu ɗaliban ilimi lokutan namu kaɗan ne sai a rika ɗaga maka kafa amma kai kullum ka ce sai an yi da kai duk bikin wani sai an yi da kai duk ka za sai an yi da kai to za ka yi asarar lokacinka darussa da yawa da kake samu wurin malamai sai ka zo ka rasa wasu dan ka mai da kanka bizi komai sai ka yi shi zai iya rako ka zo ya rako inda kake zuwa ɗaukar ne ba zai yi ba to ɗalibin ilimi lokaci da Allah ya baka kar ka yi wasa da shi ka rike shashanci ka rike takama duk wani yayi da kai ake yi a'a abin da ka sa na ilimi din ka rike shi da muhimmanci domin nan gaba baka san me Allah zai mayar da kai ba yanzu malamin nan da muke karanta littafin ta Jack Bakar Abdullah Abu Zaid da ya taso bai san zai zama malami har profeso ya rubuta wannan littafin ba amma zai bar duniya ba sai da ya zama profeso a duniya Usaimin da ya taso bai san zai zama malami haka ba amma ga abin da ya zo ya zama al-Imam Nawawi bai san zai zama haka ba Ibn Hajar Ibn Taymiyyah duk malamai da suka taso duk galibi ba su san ga abin da za su zama ba amma da yake sun yi mantenin sun kula da lokutansu sai ga shi Allah maɗaukakin sarki ya dubi muhimmanci da suka ba ilimi da suke nema sai Allah maɗaukakin sarki ya ba su ilimin ya yi amfani da su suka isar da saƙonninsa a fadin duniya ta ko'ina Ya haka dama da Allah ba karka taɓa wasa da wannan dama Wahilsa hilsa mu'malin ɗalibin ilimi ya zanto hilsa mu'malin mutum ne wanda yana da matuƙar kwaɗaituwa mu'malin dangane da aikin neman ilimi wato zan mai kwaɗayin neman ilimi idan ka ce hin ne mai kwaɗayi ne kwaɗayi kwaɗaitu wanda in ya jarabtu da kwaɗayin wani abu to baya taɓa barin wurin sai an shi ka sa akwai mai kwaɗayi mai nacin tsiya ko sarkin rowa kake in ya matsale ma to wanda sai ka sallame shi don tun kana cewa za ka gaji to wallahi sai dai kai ka gaji ƙarshe ka bashi dan ya maƙale sai ka san mishi to ɗalibin ilimi haka ake so ya zama hilsa mu'mali ya zama yana da tsananin kwaɗayin neman ilimi kwaɗayin da in ya darabtu da abun ba zai bar wuri ba sai ya samu abun da ya zo nema da haka zai makale ko an yi karatun da shi bai gane ba to zai zauna sai ya fahimta zai tafi shi haka ake so ɗalibin ilimi ya zama la hilsa salihin kar ka zama ɗalibin ilimi mai kwaɗaituwa zuwa ga tala ta lokaci a asara wato a hayaniya tala wato haira ɗalibin ilimi kar ka zanto hirsu talihin mai kwaɗaituwa zuwa ga wannan hayaniya da ban ƙaura kai ne a kai ne a kai ne a kana ɗalibin ilimi ko ina sai an ganka ai mun je gaisuwa ta nan mun je gaisuwa ta nan wasu abubuwan za ka rage su wasu abubuwan za ka rage ka rage su ka ba da muhimmanci ga abin da kake nema domin lokaci ne za ka zo ka nemi wannan lokacin babu za ka zo lokacin da kwakwalwanka ma daina rikan abu a lokacin da kwakwalwanka yake fahimta kuma ba ka yi amfani da shi ka ɗebo abin da za ka ɗiba ba al'imamu ahmad ibnu hanbal fita zai ya tafi wurin darasi ɗansa ya rasu ya kira makocinsa ya ce sai ka wanke ka jibinci lamarin jana'izan shi da komai a je abin ne ni zan makara zuwa ga darasi don haka ni na yi gaba sai ya tafi haka ake so ɗalibin ilimi ya zama dangane da abin da ya shafi lokacinsa wa samru ɗalibin ilimi kada zan mai jarabtuwan kwaɗayi a samru dangane da hira kar ka zama ɗalibi mai yawan hira duk majalisan hira kana nan kai kam in ba hira ma ba kafin dadin ba kwa ya ba ku fito ba ba hira ne ka zo kana da tsaratuwan kwadan hira a to kai za ka zama mai surutu ba za ka zanto mai ilimi ba ya zama ai ɗalibin ilimi kai Allah maka gasan da bai wa kowa ba in ba kowa ku hira littafin ka ya ishe ka hira sai ga kana karshen sai ga kayi tsari dariya sai ga kayi tagumi kana ta hira ne da littafin karu da wani labari karu da kaza kana hira ga ilimi yana shiga amma ka jaudur kwaɗayi hira ba a san ɗaliban ilimi da haka ba in ka karanta tarihin al'imamu gudun jauzi a cikin littafinsa na abin nan ga littafinsa da yake da shi mai muhimmancin nan da muka sha magana a kai ya yi magana dangane da bata lokaci irin wannan ibn al-jawzi sai da ya zama shi lokacin shi ma gaba ɗaya ya kare daga karatu sai karantarwa in baya komai to kawai littafi yana hannunsa sai dai bacci ya kwashe shi da aka shi ko irin sallah din nan ran sallah malamai su su kafa dandali ana hira shi baya yi in jama'a sun zo mai gaisuwan sallah yace to da ya bata lokacin a banza sai ya ɗauki alƙalami yana fire yana fikewa yana gyara alƙalami shi dai ba lokacin banza kuna niran kuna magana yana amsa yana gyara alƙalaminsa in kun fita kuma sai jika a tawada sai ci gaba da rubutu wai ba zai taɓa yin asarar lokacinsa ba kenan sannan ga Sheikh Jaminu Zainu Sheikh Jaminu Zainu yadda Sheikh Albani Zari yake bada da labarinsa mutum ne shi ma baya wasa dangane da lokacinsa ko ziyara kuka kai maka. kuna zuwa dama yana falon kuma shine labirari kuna gaishe shi lafiya lafiya sai ja littafi sai mika maka ya ja littafi ya mika maka ya mika maka ya mika maka shi ma azina shi yana research dama to maganin ka dan bai baka littafi zaka yi ta mai hira yana duba littafi yana sauraron ka amma kai ba baka littafi to ba baka abokin hira zaka sai ga mai ziyara in mai himma ne shi ma kamar sat na dole in ba mai himma ba wani ma bai iya karatun bakin bayan haka ya haka da rubuta haka da maka Allah ta sai to Allah Allah hutar da gajiya shikenan ar shak Jamilu Zainu ba sa yadda ne su yi wasa da lokacin su littafin nan da Dr. Sani Rijiyar Lemu ya rubuta dangane da abin nan na adda'iyatu wa sabilu ilayhi ya sunan littafi yana ya kawo yadda magabata yawa albina'ul ilmi haka albina'ul ilmi da'iya wa sabilu ilayhi ya kawo yadda magabata suka kasance suna ba da himma dangane da abin da ya shafi lokutansu ya kawo tarihin wasu daga ciki akwai wanda sai da ya kasance saboda kwaɗaituwa da muhimmancin ilimi duk garin da zai ja kwaso da littattafansa duk inda ya sauka a wani gari to za a jera littattafan su ne farkon abin da za a fara jerawa baya taɓa rabuwa da littafinsa sai da aka samu wani wanda ake kira abdurrahman shi kam sai da ya ci ɗanyen kifi saboda neman ilimi neman ilimi suka fita da abokansa a kullum suna halartar majalisai mabambanta sun fi goma ana zuwa makarantar malam wane an dazo lokacin malam wane yayi kuma sai a tafi daka suka yi ni ba su ci abinci ba to karshe wace gari suka suna dawowa suka sayi ɗanyen kifi akan in sun zo gida sai su so su gasa sun zo gida za su gasa kuma ga ɗaya lokacin ya shiga ba sa sakewa ne su sai an fara darasi su rasa ko da harafi ɗaya ne don haka suka sake ɗaukan kifin suka tafi darasi sun je sun dawo su soya lokacin wani malamin yayi to ƙarshen tuka-tuka sun zo sun ci kifin danye ne yunwan yayi yunwa su tsaya su gasa za su yi asara darasi da suke ɗauka gaban malami to da su yi wannan asara ɗin to sun za su daure su ci kifin danye. suka ci kifin danye. ka akwai waɗanda har fitsarin jini sun yi saboda neman ilimi to duk wanda ka ga ya zama abin da ya zama ilimi to ka bincika tarihinsa ya sha wahala ilimin sai da wahalar da shi sannan ilimin ya zauna a wurinsa to duk inda ka ga malami ya ga wurta ya kai malami ya zama abin da ya zama ba a cikin sauki ya samu ilimi ba da ka shek muhammad nasiruddin albani yana ɗaya daga cikin malaman da bai ba da wasa dangane da abin da ya shafi lokacinsa ba hatta lokacin ɗaukan waya sai da ya ware ba ko da yaushe kake kiran wayan sai ya ɗauka ba ya ba da lokaci kullum da daddare karfe kaza zuwa karfe kaza a waɗannan lokutan kana iya kira daga wannan lokutan kuma ko ka kira ba zai ɗauka ba ya aje wayan a gefe lokacin gaba ɗaya na research ne da karatu da ilimi to kaga da ya haka sai da aka waye gari ilimin dinin Albani ba inda bai shiga ba a sassan duniya babu wani malami yau da zai ilimi in ilimi ne ingantacce dole sai ya amfana da ilimin Sheikh Muhammad dinin Albani saboda ya ba ilimin lokaci ya shiga cikin maktabinsa library ɗinsa yana binciken wani littafi ne yana neman wani littafi kuma sai ci karo da wani falle yana duba fallen ya ci karo da wani littafi ya fara duba an zo an ajiye mishi abin karyawa shine bai an kare bai yana tsaye yana ta research kuma har rana aka zo da abinci rana a ɗauki na safin ashe bai taɓa ba yana ta research yana ta duba ilimi ba a asara a binciken ilimi domin yadda za ka ga jami'in tsaro soja ko ɗan sanda ba shi da wasa dangane da kula da abin da ya shafi makaminsa saboda ko ta kwana kullum a cikin ɗamara yake to ɗalibin ilimi eh, ɗamara da ake so ka yi wa ilimi ya fi na soja dangane da makaminsa domin a ko da yaushe kai karan kanka kana da buƙatuwa dan rayuwar gaba ɗaya a shari'a aka tsara maka al'umma suna da buƙatan ka nuna musu hanya to ake babu lokacin da zaka wasara neman ilimi kuma abin da zaka duba shi ilimin nan duk lokutan da ka bayar fa ka mutu baka kure ma ba ne abinda ibnu jauzi yake cewa kenan yake shi ilimin nan za ka yi ta yi ka yi za ka mutu ka bari da yawa to sai kuma kace za ka yi wasa a ɗan kaɗan ɗin baka samu ba ka gara ka ba da lokacinka kafin dai Allah ɗauki rayuwar ka bar duniya ya zama ka yi kaso mai yawa a ciki yadda dai ba a kure masa domin ilimi kogi ne la sahila laha ya ce falhibzu saboda ka ba da kulawa alal waqti game akan lokaci biljaddi da kazar-kazar wa lijtihadi da ƙwazo gaya wa mulazamatu talab da kuma lazimtan neman ilimin ka lazimci neman ilimin da gaske wa musafanatul ashiya da kuma ji daga bakin malamai daga annafasu ne shine munafaka annafas shine tofi da za ka yi wato makalewa malamai kana jin ilimi na fita daga bakunan domin ilimi ba a littafi ba ne yadda muka sha karanta a baya karatun ne a littafi amma ilimi yana bakin malamai za ka ga littafi za ka san yaya ake ba karka ce ka san fasara kana buƙatar irshadu ustazi nusarwar malami malami ya daura maka hanya ce ga yadda ake kaza ga yadda ake kaza to ɗalibin ilimi wa na ashiya akwai buƙatan ya riƙa ji daga bakin maluma kullum ya zama a gaban malamai yake walistihhalu bil ilimi. ɗalibin ilimi ya zama ya shagaltu da ilimi ira'atan wa iqra karatu da karantarwa ɗalibin ilimi baya rabuwa da wannan majid ibn taymiya kakan shekul islam ibn taymiya da aka ba da tarihinsa mutum ne wanda da ya ba da lokacinsa a karatu da karantarwa sai da ya zanto ko ban ɗaki zai shiga zai kira ɗaya cikin almajiransa ya zauna a waje zai ba shi wani littafi ne ka karantowa da murya ina ji a ciki inda cikin ban ɗaki ba a karatu musamman na addini da ka riƙa yi ina zuwa to kare asarar lokacin sama a cikin ban ɗaki to wannan nuna ka yana wajen kenan mai ko da yaushe cikin littattafai yake yana ba yana karatu yana taro ilimi da aka yana ciki ma ɗalibin ya rika mai karatu yana ci haka ake so ɗalibin ilimi ya kasance wa mutsala'a ana son ɗalibin ilimi ya zama mutsala'a wato yana da leke-leken littattafai cike leke-leke ba kawai ka duba bangon ka kalli bangon yana da kyau ka kalli cike ka ajiye ba a'a leke-leke wato leko ka karanta ya zama ko da yaushe kwana da zuwa gaya ka leka littafin nan to me a ciki ne to bari in karanta in ga abin ciki haka ake so ɗalibin ilimi ya zama sannan wata dabburan da kuma lura da ilimin da yake ciki ba zallan karatun kaɗai ba a'a karatu na fahimta na fahimta da kuma ɗabbaka aiki da karatun da ka ba ko ka ta ai na soke littafi kaza to ko me ka fahimta a littafin sai kuma wa gari ai ba ka fahimci komai ba a'a ɗalibin ilimi kaza kana da karatu ne na fahimta wa hizza sannan kana haddacewa wa bahasan sannan kana research kana bincike ka leka littafin ka karanta ka yi tadabburi ka haddace sannan matsala kaza me mafita a kai ne sai ka yi research ka yi bincike a kan wannan matsala ɗin don fito da fitar da al'umma daga cikin rudani akan wata matsala da yake damu lafiya masu wannan ba da himma da kwazo a neman ilimin lafiya ma musamman ma ya fi tsananin bukatuwa fi wakati sharfi shabab a cikin lokutan tasowar ƙuruciya idan ka ce sharfi shabab farko-farkon balaga tasowan ƙuruciya matashi lokacin da ka fara tasowa to musamman gare ka lalle ne ka ba da himma gaya matuƙa wajen samun ilimi din nan wajen neman ilimi domin a lokacin ƙwaƙwalwanka a wanke yake ba ka da damuwa ba ka da fureja, ba wanda zai ce kawo za ka zo gida ka ci abin da kake so wanke tufafin ka kai bacci in ba makaranta ba wurin zuwa lokuta har yawa suka yi wa matashi da yake tasowa to irin wannan lokaci na kuruciya ga matasa shi ya fi dacewa gaya su ba da himma wajen nemo ilimi amma idan aka waye gari matasa ba su ba da muhimmanci akan wannan ba to lokacin da girma ya zo zai yi da na sani Kaje yana to haka muka bata kuruciyan mu a banza ko ƴaƴan yau fa kar ku bi mu ba to shi ma zai ce bari yayi shi ma dan haka lokacin da kake farkon kuruciyanka ka ba da wannan himma wa muqtabilul umr sannan a lokacin da kake fuskanta rayuwa shekaru kana farkon matashi rayuwanka yana yin gaba ne to wannan lokacin ka tari rayuwanka mai zuwa da shagaltuwa da neman ilimi wa ma'adinul afiya lokacin da kake cikin farfajiyar lafiya kana da cikakken lafiya to ka yi amfani da wannan lafiya naka ka nemi ilimi wani lokaci sai jinya ya kwantar da kai to ilimin da ka nema shi kenan wannan rashin lafiya dai ka ɗiba abin da ka ɗiba yanzu shek bin bas makaho ne ya makance tun shekaran ta sha hudu amma ka dubi tarin ilimin da Allah ba bin ba ya karantar da mutane irin su ibnu Uthaymeen eh ka san ai an nemi ilimin kuma ya makancin da yake ya safar wa kansa neman ilimin bai daina ba zai ji ana karatun yana ji duk littafi idan ya fito bin ba zai sa ana karanta yana ji ana karanta amma inda yake bukatan ta hakiki zai ce a tsaya a yi ta hakikin wannan wuri in hadisi ne zai ce takarijin hadisin nan ga yadda za a yi gashi gashi haka kaga kuma ga littattafan bin ba har yanzu kuma a duniya to kaga ashe ɗalibin ilimi lokacin da kake cikin wadatar lafiya ka yi amfani da lafiya wani lokaci lafiyan zai zama babu in ido ne wani lokaci zama baya gani kafa zama baya tafiya lafiya wadatacce babu to ka yi amfani da lafiyan da Allah ya baka ka yi amfani da shi ta yadda ko gaban Allah ka je wannan amfani da lafiyan da kai zai kai ka har gaban Allah shigar da kai aljanna faqtani saboda haka ɗalibin ilimi ka mori hadhihi al al ghaliya wannan dama da kake da shi mai tsada Dalibi ka amfani da wannan matashi da wannan dama da Allah baka mai tsada matasa su yi su kwadaitu matuƙa wajen amfani da daman kuruciya da Allah ba domin dama ne mai tsada tsada ne da kuruciya yana da tsada sosai sosai za ka zo ka neme shi ne ba dattijo yana ganin ka yadda kake jujjuwa kana gudu kana kaza bai ita zai yi yanzu kana ji kana gani sai ka zo ka so ba sai ka ce Allah sarki shekaru talatin baya da gudu nan in na buku gudu a nan ba na tsayawa sai tashan gandu amma a lokacin da kake magana sai ga da kafan ba kai saka taka nan zuwa bakin kwalta din nan wurin gidan alilema ba ba kai saka taka ba to a ce da kake kuruciyan ka yi amfani da kuruciyan ba kai amfani da kuruciyan ba yanzu ka duba yadda siyasa yake neman ya fata tarbiyyar matasa ba za ka san ana da ruwan matasa ba sai an ce ga dan siyasa ya zo ka duba yadda za a cika mota ana hau wato yawan su ya kai duk yawan motocin da aka samu sai sun cika ba duk su cika in kwaya ne duk a ba za a je a yi ta'addanci da su za a je a yi shi wancan kuma yana cikin mota mai lafiya babu ɗan siyasan da za ka ga 'ya'yan shi a cikin yawon bangan siyasa babu amma ya zo yana zuga 'ya'yan talakawa sun su je su yi ‘ya'yan shi ba sa karatu ma a ƙasan, duk wani ɗan siyasa da ƙasan ya gawarta ‘ya'yan shi suna karatu a waje ne, in kuma suna karatu a nan Najeriya to suna karatu ne a makarantun private tun da har jami'o'i akwai na private. Da haka duk wahalhalu da ake fama da su a ƙasan ‘ya'yan shi ba su sani ba, amma an ɗibi matasa ana lalata musu tunani. Ɗan siyasa zai ta musu lokaci su yi ta bangan siyasan nan, ya ci mulki shekara hudu ba zai samu musu ko da aikin local government ba ne to amma dai zuwa ga ai ba amma dai zuwa ga aikin local government ba sun yi karatun ne tukuna dukkan yara galibi da suke bangan siyasa ko makaranta bai ba da yawa in ka ajiye su wani ya fara makarantar ba kuɗi don haka ya bari wani ko sakandare bai karasa ba yana yi ne an zo lokacin rubuta waec da neko mahaifinsa baya raye ko kuma mahaifin yana raye amma babu sana'a kwakwara da zai iya biya miki kuɗin fefa yara da yawa ana zuwa lokacin waye fa dalilin waye yaro ya bar makaranta yara da yawa akwai wannan matsalolin to tun da ba makarantar me zai shi kenan sai zama dan tata daga nan tarbiya lalace an mai da shi dan bangan siyasa ko da ba komai ba wannan dan siyasan in ya ci mulki ina ya ɗebi yaran ya biya musu kola su je su yi makaranta ba zai taba yi ba in an yi magana zai ce ba kwa gane sistim din ne kasan ai ba kuɗi kasan ba kuɗi kuɗin da ake zubarwa a lokacin kamfen. ina ma kar a zubar da kuɗin wannan kuɗin kadai ya ishe yi wa yaran talaka da yawa makaranta amma ba za a yi ba kuɗaɗen da yanzu a ƙasan nan aka kashe wa delegate don neman kujerar mulki waɗannan kuɗaɗen kaɗai kana gada za a tara su wuri guda ‘ya'yan talaka nawa za a mutu makaranta kuɗin da aka kashe wa dalagar ba kuɗin ya ishi ya biya kuɗin ma asu da ake nema a koma yajin aiki da malamai suke fama da shi a kasan nan yara suke gida amma ba za a yi ba za a yi ta cewa ba kuɗi dala ya tashi tattalin arzikin kasa akwai matsala duk a yi ta karyar yanzu ba ga abin ba fi a fata tarbiyyar yaya su waye gari ba su yi makarantar ba kuma a waye garin an kafa gwamnati a ce su yan iska ne a ja kama haka ake yi na ce din da dandalin ba ce aka ma yan iska ne amma a lokacin siyasa ba shi ya ba sa musu tarbiyya galibi yara wasu suna koyon shaye-shaye ne daga irin wannan lokaci na yan siyasa yanzu wani yaron yanzu ya taso yana so ya bangan siyasa wani tauri da za a yi sai ya sha kwaya za a ce ga dan siro ka dan wasa ga ɗan magani ka ga ɗan tramol a ni ba su kai kwayar magani haɗi daga nan shi kenan an fara tafiya da shi to in ya sha fin rashin mutunci zai iya yi an baka sha ba zai iya rashin mutunci akwai dan siyasan da har addina yake raba matasa a ɓata wa yara lokaci a ɓata musu tarbiyyansu waɗannan da za su basa musu tarbiyyan wasu suna shugabannin mu na gaba kuma su ake zaba a matsayin shugabanni ta ina ne al'amura za su gyaru babu ran da al'amura za su gyaru in dai irin wannan tsarin mulki na demokuraɗiyya ne wanda dama yaudara su suka fi yawa a ciki kamar yadda wannan malamin Sheikh Rabi ibn Hadi al ya fara rukunan demokuraɗiyyan biyar ne karya yaudara ha'inci ire-iren waɗannan abubuwan su suka cika irin waɗannan siyasa ne a bata matasa lokaci amma duk wani matashi ya kamata ya shiga cikin taitayinsa in ka je kai bangan siyasa har a gama nawa za ka samu babu abin da za ka samu kware ko yara da yawa sun kare a wannan karon ma ko yaran da sun kakkare sun je hawa an ji addancin nan ga da su yanzu wasu suna kwanci a gombe wani sai da ya sati biyu ko magana baya iya yi a cikin bangan siyasa ne an bar ka yanzu da wahala da matanka da iyalanka da iyayenka wahalan ya kare a kan dan ka san gaisuwan marasa lafiya masu yi ma siyasa ne a Najeriya in kun ga an je duba ku to lokacin siyasa sai a je muku dubu ishirin ko dubu hamsin wanda zai aje shi ma zai yagi shi. jinya kuma zuwa na neman dubu ɗari wani daga nan ya zama gurgu wani kuma abun mamaki kana da nc e in wani yana da digirin shi yana bangan siyasa kuma a kafa din ya samu maka aiki da wannan kwalin wala ba zai samu maka ba yara da yawa za su je suna bangan siyasa kudin waye kai wani juniyo waye kudin juniyo waye ya gagara wani daga kuɗin uniform yake gagara yin karatu wani kuɗin PTA yake gagara yin karatu a ɗauki kuɗin a ba yaran nan shine asalin kamfen da zai sa a zaɓi mutane ba amma ba za a yi ba kuma ka duba tun yaran da suke wannan sai wani an mai da su yan bangan siyasa dukkan su ba su kai zaɓe ba sai za ka gaba su da voters card a ce kawai an ɗibe su ne a musu tarbiyya waɗanda suke gidan galibi su ne masu voters card a zo a ba waɗanda suke da voters card wannan kuɗaɗen za ga suna da kanne suna da 'ya'ya suna da iyalai za su ba a makaranta za su ba tarbiyya za su ba kaza to siyasan demokuraɗiyya ba ta ce haka ba a dai ga tarbiyya ne shi yasa ayo sai ga muna da ci baya amma su ɗan kudu suna da wayo su ɗan kudu a mulkin ake kamfen zai gama gina matasan shi ne to an zo zaɓe kawai baya bukatan sai an yi bangan siyasa ya gama gina su ya gama komai sai dai ka ga ana zaben shi ka dubi abin da ya faru da Tinubu mana shi kanshi da yake jawabi yake bai san zai ci primary election ba ya dauka ba inda zai yi kar ka manta da delegate da yan arewa suka kai mishi gwamnonin arewa yan kudu din kafshi suka zaba ga osin bazo ga ameci duk ba a zaba ba ka dubi irin ƙuri'an da ya samu tazaran ba a magana ya yi mamaki wato ashe ya daɗe yana ta gina mutanen ya daɗe yana gina su shi bai san zai ci ba ashe su sun ce to tun da ya yi musu to sai su ma sun mishi alheri suka suka yi ta zaben shi to mu ko ba a yi wa mutane komai sai lokacin zaɓe kuma yanzu wai lokacin ne za a ɗan watsa kuɗi kuma a kamfen ɗin ka je ka ce kai ba za a kara ba komai kana so a biya maka makaranta kana so a ɗauke ka aiki za a ce maka to ka kwalin to kai har a ga ba abin da za a baka ba aikin ba makarantan an barka a dukan babu to irin wannan siyasa ma ba gara kar ka je zaben ba ma ya ji abin nan ka je ka yi ni a rana duk ƴaƴan jaraka su yi ni a rana suna dangwala ma kuri'a ƴaƴanku duka babu wanda yake zuwa zabe ko dan Buhari ka taba ganin shi akan layin zabe dan Buhari mai gaskiya ma dan shi baka taba ganin shi a layin zabe ba je duk mu gama shan rana mu tura su inuwa ko mu ne mu zo mu sha wahala shine abin da yake tafiya irin wannan tsari na siyasa din ba kuma a gama yara dai an gama ba ta musu tarbiyya ka rika kula duk bayan shekara hudu lokacin siyasa sai an samu sabbin yaran da sun shiga shaye-shaye sai an samu sabbin yan ta'adda sai an samu sabbin kaza an zo an watsa musu kwayoyi ana dan ba su an gama zaɓe an watsar da su to ya saba in ya je yawon kamfe a baki yanzu babu su ne za su zama masu haurawa katanga masu fasa shaguna masu kaza kaza masu sace kaji masu sace awakan mutane duk waɗannan 'yan siyasa wallahi su suka bada tarbiyyar yara duk wani ɗan siyasa ya san haka suke yi ba yanda za ka yi siyasa ba ka da irin wannan yaran da za zama ka su ne 'yan tauri su ne 'yan cin mutunci ka bata musu tarbiyya kuma ka je mulki dukiyansu ne ka biya musu makaranta dukiyansu ne kai ka tura 'ya'yanka waje su yi karatu ciwon kai mura in ya dame ka sai ka tafi ingila amma ɗan talaka kuma ga yana da ciwon koda na zuwa na zuwa general hospital ma ya gagara Ina magana sai ka san ba kuɗi ma'aikata sun shiga yajin aiki a ta yi su je a yi wata uku ana yajin aiki a janar ɗin ma nawa ka iya biya balle ka je maka asibitin kuɗi duk da haka aka rusa wannan ƙasashen da sauransu ana ta cutan mutane ga dukiya a kasansu kowa yana kwana da yunwa kowa yana kwana da matsalan tsaro ana kwana da matsala kaza matsala bai taɓa karewa ba a mu saboda ga azzaliman dukiyan ba wai ba kuɗi ba ne yanzu wancan bawan Allah shi kada an ka biliyan ɗari da saba'in mutum da ya sata in za a raba a Najeriya kowane ɗan Najeriya sai ya samu wani abu a cikin kuɗi yanzu wannan ku bai fi canjewa ya sata a dukiyan talaka ba amma ka duba rayuwar talaka a kasan sai ta yi rashin tarbiyya da zai faru ga matasa za su yi ta'addaban iyayensu da 'yan anguwansu da al'ummansu ne amma abin zai zo ya girma za zo su koma kanku ne ko gabanin, amma su matasa ya kamata dai su shiga taitayin su ku rika gane waɗannan 'yan siyasan yaya suke ne ga fa yadda suke suna rusa ku ne su kuma suna gina nasu amma har yau ba ɗan siyasan da zai fito kamfen da ɗan shi ma a wurin babu ɗan siyasa ina ma za ga wani yi ƙoƙari matar shi to matar kuma ita ma dama in ka ga matar ɗan siyasa ta fito kamfen to an yi tuniyo ɗaya ko biyu ne amma farkon tashi matan shi ba ta fita lokacin ba ci komai ba na gidan ne ake kashewa neman kujera to amma ya ci mulki a shekara hudun ta zama wani first lady ta ci ta yi wuya wuyan ya rika ha to za a fita taro da ita to wani lokaci sai ki wakilce ni taro kaza sai ta zo shi kenan sai a dan raba muku zannuwa ke ke uwar marayu yanzu kai da kaje kai yanzu kai maraya ne ita uwar ka kenan ita maraya kai maraya a baka wani zanin ƙarya da wani shaddan ƙarya maraya shine gatan shi kawai a irin wannan maraicin ba gara mara da dare ramadan ana ba shi a wurin tafiri ba wannan sai bayan shekara hudu a ce wai kawai uwar marayu kawai a zuwa ana ta cutan talakawa ai wani siyasa sai najeriya ai najeriya kasan ku ta gado <laughs> to shi ne matsalan kaga sai a manta inda karatun ma yake eh, matasa su yi kokari su mori lokacinsu mai tsada matashi kai za ka gina rayuwan wallahi duk matashin da bai gina kuruciyan shi ba idan ya yi mitin na wannan tankin to ya gama rusa rayuwan shi gaban ba zai yi kyau ba amma duk mutumin da ya gina kuruciyan shi to in ya tsufa ginin da ya wa rayuwan shi yana kuruciya to lokacin da ya girma kawai tafiyan shi yake kawai normal ba shi da wani matsala dan ya gama ta tun a farko plan ne to za ka yi amfani da wannan dama don mai litanala utabil ilmi don ka samu martaban ilimi al'aliya wacce take madaukakiya fa innaha domin ita lokaci da kake gani waqtu jam'il qalbi wa istima'il fikra wai abun nan ke nufi fa innaha kaga ita kuruciya da samartaka waqtu lokaci ne jam'ul qalbi na tattara zuciya wuri guda wa istima'ul fikir. sannan kuma akwai haɗuwan tunani matashi yana da sabon tunani da zai sabunta al'amura shi yasa mutanen da suka ci gaba duk abin da za su yi suna sa matasa a cikin su don matashi yana da sabon tunani tunanin shi a wanke yake zuciyar shi yana tattare wuri guda ku tsofi za ku iya taruwa a kawaka za yi matashin ya zo da sabon tunani sai ga an samu abubuwa na ci gaba an samu abubuwa na ci gaba shi Amerika aka ɗauki matasa suna da muhimmanci in za a ɗauki aikin koyarwa za a ɗauki kaza matasa ake ɗauka shekaran ashirin ashirin da biyar ya kai shekara talatin arba'in shi kenan ya yi ritaya wai yanzu tunanin na 'yan da ne yanzu da ya cika arba'in wasu sabi sun taso to shi yanzu an mishi rita a je a yi ta biyan shi fanto a ɗibo sabin matasa da aka sai gaba ɗayan zaman banza da yawa amma nan shekaran ka tasa'in saura wata bakwai ka yi ritaya duk kai ma ka galabaita yaran sun galabaita ta yi kafin pension ka ya fito ka yi kutub wani ma sai ya mutu da shekara goma pension zai fito bai mora ya azabci sai a Najeriya ke wannan karatu amma sun ɗauki matasa da muhimmanci za a gina rayuwarsu da sabbin tunanin za shekaran shi arba'in ka rita ko shekaran ka arba'in ka da karfinka ka rita an baka kuɗin sallamanka ko fento yana zuwa sai ga ya buɗe kasuwanci dan da sauran karfinka sai ga al'amura suna tafiya yadda ya kamata to matashi to ga yanzu waɗannan tura suna amfani da matasa su yi amfani da tunanin nika irin masu. me yasa matashi ba zai amfani da tunaninsa ya gina rayuwarsa rayuwa na ilimi na addini na tsari ba wanda musulunci ya fi kowane addini zama da tsari amma mai taɓa ta lokutan mu kuma wannan kuruciya da ake magana tsakanin maza da mata ba tun muke wannan asaran ba yan mata ka ga ba tunani samari ka ga ba tunani komai namu ya zama a wargaje haka nake cewa matashi za gan shi yana da tattaruwan zuciya da haɗewan tunani bikin killatin shawafin saboda mai yana da ƙarancin zama bizi shi ba bizi ba ne sosai ko da yaushe baya komai dama don haka ma za ka har yana neman yana zan raka ka ne ba shi da wani abubuwa da ya shigar da shi wasu sawari babu wasu tasarrufi da suka mishi yawa a rayuwa an iltizamatil hayati wa tarakkuz dangane da abubuwan da rayuwa za su lazumta maka akwai abin da rayuwa zai lazumta maka amma kuma yana matashi ko mata ba shi da shi to kaga wanda zai ce gidan ba abinci kai yana cewa zai je wurin iyayen ma har da faɗa. ina abinci na ne har da daga dara sai da shi bai san ma wahalan nema ba ba wanda zai ce kai na yana ciwo in kan shi ciwo ga shi nan gododo zai je ce mama mama ban akwai ban na paracetamol duk bai san wahalar ba wata rakus sannan ba a ɗaura mishi shugabanci ba ba jagoranci dan daga lokacin da aka ɗaura maka jagoranci to wahala ya hauka shi yasa sai na mara Ta cewa tafaqahu qabla an tusawwadu ku yi ilimi fa kafin a ɗaura muku shugabanci ana ɗaura ma shugabanci to shikenan neman ilimi ba zai yi ba damanka ya rushe da wanne za ka ji da hidiman jama'a ko da wanne babu yadda za a yi a abin nan shi sa sai ga mutum ya zama gwamna ya zama kaza ya hau kai kawai ka san shi wata gil yan sihi e digiri sai ka zo ka ji an ce doctor amma sai ga shi a bracket ƙarya ne ka an yi a wadin nashi na bayan doctor ba lokacin karatu kuma yanzu shugabanci wahala ne duk wanda ya shugabanci ka gani ba yi shekara hudu takwas zai sauka in da kan shi ba furfura ta tsiro da furfura duk daɗin da kake ciki kana ganin mulki daɗi ne ka shiga ka gani duk akwai hayaniya da rudani a ciki za ka ga donald trump ne shekara hudu kawai ya a mulkin america ma kaga dai america dai kasa ta wacce ta fi ko ina shekara hudu da ya yi kafin ya sauka ɗan jarida yana yana da shi lokacin shekaran shi biyu da hawa ya kan ka yi furfura ka hau ka da furfura ko kare ce mulki kenan wahalar mulki yadda to akwai fureja mulki yadda akwai mana za ka ce a kashe wani sai a ji a kashe wanda kake so a bar wani a ga su suke kulle munafurcin kenan za ka ce a yi kaza ba je ba ka sai ta tagar kaza sai sun lubi to karshe a sai ta tagar zai ta zarce sai aka da shi aka ce wannan sabon fureja ne ya yi wani siffatin zahar sannan matashi yana da wannan sakwasakon gadon baya wal iyal da iyali abin da ake nufi ba su da nauyin baya wato ba ka da wani nauyi a bayanka ba iyalai ba ‘ya'ya ba kowa wanda zai ce kawo wal iyal sannan ba ka da iyali to ka kai ba ruwanka ba shi da iyali wani lokaci ya fita masu yaji wani abokin shi ta zan yi lagos ba ko mu wuce ne kawai to ruwa ya je a gida baba ya kira ina kake baba na wuce Lagos sai kun ganni gawar? dan ya san ya da kowa ba to kaga yadda baka da nauyi a kanka to kar ka sake wannan dama da kake da shi baka da nauyin ya tafi a banza ka yi kokari ka mori wannan dama ran da ka yi iyali nauyi ya hau kanka sai da kanka sai ka dubi wani riba ka samu a wancan lokaci kafin yanzu to riban da ka samu kafin ka yi iyali kafin nauyi ya zo sai ka ɗaura daga inda ka tsaya to ɗaura daga akan ba zai maka wahala akan wancan lokacin ba sai ka wani baiti yace ce malil ma'idi walil awaliya innama yas'a ilayhin al-faridul faridu yace malil ma'idi abin da yake kan mai iyali al maid shine zuwan iyali abin da yake kan mai iyali da yawa walil awali da kuma wanda yake da matsayi masu girma to idan iyalai suka yi yawa mukamai suka yi yawa to za ka zama bizi yi ba ka da lokaci inna ma ilai dinna to lalle kadai zai yi ta tafiya ne zuwa gare su alfaridul faridu ta ɗaya abin da ya kaɗai da kenan abin da ake nufi in kana so ka yi amfani da damanka to ka yi amfani da ka lokacin ka yi ɗaya ba ka da iyali lokacin da ba ka da mukami in ba ka yi amfani da wannan dama malil ma'ili wanda ya tara iyalai wannan dama da ya rasa a baya rasa walil awali mutumin da yanzu mukamai sun hau kansa ya riga ya rasa daman baya inna ma ya yas'a ilaihinna lalle abin da zai tattaki zuwa gare su alfaridu Kaɗaitaka da ya da ba shi da iyali Alfaruhu. da ba shi da jagoranci ba daura masa shugabanci ba yanzu waɗannan sun danno shi to abin da ya rasa a baka yanzu da wuya ya iya samun su zaka zaka gina foundation din ne kafin tarin iyali kafin mukami ya hau kanka wa iyaka don haka a hirdinka ina jan kunnenka wa ta'miru taswifi ala nafsika yace dalibin ilimi ina jan kunnenka wa ta'miru taswifi dangane da shugabantar da at-taswif bata lokaci a shashanci lanar suka wa karan kanka kana da dama kana matashi kana kuruta ka fatsar da shi a banza a hirɗinka kar ka sake wannan bata lokacin ya samu mamaya yayi nasara a kanka fala wiki na kada ka ɗaura wa kanka wasa da lokaci ka ɓata lokacinka a banza shine at-taswif ba'da fara bayan ka samu cikakken dama Ka lokaci har yayi maka yawa amma baka yi amfani da wannan lokuta da kake da shi ka nemi ilimi da zai amfane ka ba min kaza na kaza na kaza na kaza wa ba'da taba'udi sannan kuma bayan lokacin da ka rasa wannan dama shine uhila ila al-ma'ashi tarku wazifatihi wa ba'da taba'ud bayan ka rasa dama da kake da shi na wani aiki min al'amal daga aikin da kake haza wancan in ka rasa daman to daman ba zai sake dawowa ba dan baya baya dawowa gaba ya riga ya wuce wa haka za haka haka dai bal bari ba haka ba ɗalibin ilimi albida ka gaggawa matashi kabla tun kafin an yi saddika alaika ya gaskatu a kanka ƙaulu abi bahan ƙaini maganan abi bahan alƙaini da yake cewa hiltani haniyatun haniyatun dahri hatta ka anni qatilun adnu li saydin kasirul khatwi yahdabu man ra'ani wa lastu an na bi kaidin yake cewa haltani haniyatun ya ɓuya gare ni ne hiltani ya ɓuya gare ni ya ɓuya ban ankara ba kenan ya mace ni haniyatu dahari da dahari kaiwa da komowa na lokaci neman tuwo neman abinci neman kaza hayaniya wannan ma imanin neman abinci da sauki zaka ciyar da iyalai ne kenan hayaniya yawo ka je kaza kai da abokanka kun je ta san. hayaniyan lokaci ya mace ne, hatta har sai gashi na waye gari ka annini ni din nan ka an ni kai ka ce ni din nan khatirun na zama wani irin mutum ne adunu saidin wanda na kusanto kamo abun farauta ka san mafarauci idan yana farauta in ya gaga wani naman farauta da zai kama in ya kusa ai yana tafiya da sanda sannan kuma zai durkusa haka to wannan in yanka ganni zaka dauka na ga wani dabba ne ina sanda tsufa kenan kafin ka tsufa na ɗaya sauri ba zai yi ba na biyu gadon bayan kuma ya kwanta haka za kana tafiyan a hankali ka rike sanda to wanda bai gane ba zai ce wannan ga wani dabban farauta ne a ce tsoho ne ya ce to haka lokaci ya haɗince ni na je na ɓata lokaci sai ga shi in ka ganni kai ka ce wani mutum ne ya kusa ya kama dabban farauta asirul khadwi wanda ya kusa kama farauta za yana taka ne kaɗan kaɗan tafiyan kusa kusa yake yi Ya marra man ra'ani duk wanda ya ganni yana tsammanin ni din nan an ɗaure ni ne walastu kayyadan. ba ɗauri aka mun ba an na bi ƙaidin ta ina ma zan ɗauru kenan tsofa ne na nayi asarar lokaci na yanzu ga shi tsufa ya zo ban mori ƙuruciya na ba ga lokacin da kuma ya zo min babu wannan dama na bayan a gare ni to za mu tsaya nan mu zo mu tashi wa qala usama bin munkir abinda muka karanta na daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure da kuma tuntukan harshe Allah ya fi mana na allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa